A ƙarƙashin sabon tsarin kusan naira dubu ɗari uku kowane ɗalibi zai biya kuɗin karatu na shekara, wadda a baya ake biyan ƙasa da naira dubu hamsin. Wannan batu na ƙarin kuɗin karatu na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar da takaddama tsakanin gwamnatin Najeriya da malaman jami'o'i mallakar gwamnatin, inda malaman suka kwashe sama da watanni takwas suna daka yajin aiki, al'amarin da ya kai su haga gurfana a gaban kuliya. Yayin da wa'adin biyan kuɗin karatun ke cika a Alhamis ɗin nan, rahotanni na nuni da cewa adadi mafi yawa na ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano ba su kai ga biyan kuɗin karatunsu ba. al'amarin da ke barazana ga makomar karatun nasu Malam Sadi Salisu guda ne cikin iyayen ɗaliban da ke karatu a jami'o'i mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya. Matsalina na uba wanda ƴaƴana suke cikin jami'o'i da polytechnics na tarayya. Ba kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar cire wannan bala'i. A cikin matsala fa ake ciki abinci sau ɗaya ake ci a wuni abinci a cikin awa arba'in ashirin da hudu sau ɗaya ake ci. Saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya da dattijan ƙasar nan da su sa baki da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar sanatoci da sauran duk wanda ya isa ya faɗa Yayin da wa'adin rufe rijistar ɗalibai na bana a jami'ar Bayar Kano ke cika, ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'ar lokacin tana ƙarƙashin jami'ar Ahmad Bello ta Zaria ta shiga tsakani. Dr. Gwani Umar Faruk shine shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya. Hankalinmu ya tashi kwarai da gaske da muka samu labari cewa ɗalibai da dama a jami'ar Bayero ɗin nan ba za su iya ci gaba da karatunsu ba saboda ƙarin kuɗi da aka yi daga dubu talatin zuwa dubu dari biyu da sittin iyaye da dama dama wancan ma da ake biya ba sa iya biya to wannan ya tayar mana da hankali kuma ma musamman waɗanda suka fita mana da hankali su ne matan da suke harkar aikin likita waɗanda iyayensu da dama can ma da kyar suke iya biya sai an yi karo-karo balle kuma yanzu to shine muke kira ga hukumar jami'a da ta ɗaga wannan lokaci na biya da wata guda za mu yi ƙoƙari yanzu mu kira ga gwamnoni na jihohi da su taimaka waɗannan ɗalibai to in ba a ƙara lokaci ba gwamnonin da muke so mu kira idan an rufe kaga ba za a samu damar biya wa waɗannan yara ba. Baya ga ƙarin wa'adin ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'ar ta Bayaran na muradin mahukuntan jami'ar su amince da tsarin biya daki-daki domin iyaye su samu sukunin biya saboda rashin baiwa ɗaliban dama su ci gaba da karatunsu babbar barazana ce. Yanzu idan aka bar yaran nan ba su ci gaba ba, wannan fushin ba zai wa al'umma alheri ba. Za ka gani in ba a sa'a ba kwacen waya sai ya ƙaru, harkar shaye-shaye, harkar ta'addanci. suna ma karatun ya aka karke kira muke ga gwamnatin tarayya da lalle lalle ta biya wa ma ɗalibai wannan kuɗi a wannan zango da za a shiga har sai ta shirya abin da take so ta yi game da rance da take magana. Kimanin wata guda da dawowa sabon zangon karatun a galibin jami'o'in Najeriya cikin su har da jami'ar Bayar Kano sai dai da yawa daga cikin ɗalibansu har yanzu ba su yi rijista ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.